yawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sharani sadri wa yassirni amri wa mil uqbatan min misali yafqahu qawli a matsayina na bulgat kuma kadimul qur'an sannan zan majan Kano sannan professor sannan lauya sannan barista sannan Kaftin na soja sannan IG sannan sanatan Kano Central sannan dan majan Kano ba abin da cewa da Allah sai dai godiya na su yi duniya a wancan watan da ya wuce na su yi duniya an mallaka min ita an bani takaddun mallakar duniyar aka ce kuma ka sai da duniya eh aini in na tashi na sai da abu ni nake siya ok eh ka ce siya eh nawa ka siye ta na siye ta bonziliyan gazillion, cerillion, trillion, billion, cerillion, dubu casa'in. Kanka ka siyo da ita da ka siya sai ka eh, siyo da Allah ya Sun mallaka min sun ba ni takaddan mallakar tana gida. Tana gida? Eh. Da aka ce tana wajen Benny Trump. Ai Benny Trump shi ya aiko min da takaddas. shugaban ƙasa amerika ba shi ya samu ka mallake ta na mallake ta An gode ta ala saka da alkhairi Allah ya kara